بسم الله الرحمن الرحيم <clears throat> إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mana gode ma Allah ta'ala da ya nuna mana wannan safiya ta asabar safiyar da ke ita ce takwas ga watan jimada saniya a wannan shekara ta 1431 safiyar da ta daidai da ashirin da biyu ga watan mayu a wannan shekara ta goma miladiya muna cikin kitabu talak a wannan littafi na muwaɗa na imam malik ibn anas <clears throat> inda a darussan da suka gabata muka kammala babi na takwas da na tara babi na takwas shine babin da yi bayanin hukuncin zihari na ɗa da zai babi na tara ya bayanin hukuncin zihari na bawa a yadda a yau babi na goma za mu tashi babu ma ja a filkhiyar babin da zai yi bayanin hukuncin alkhiyar idan aka ce alkhiyar ana nufin zaɓi idan aka ce zaɓi shine mutum ya baima mai ɗakin shi zaɓi ko dai ta zaɓe shi ko ta zaɓa kanta Allah eh kenan ko kuma alkhiyar zaɓi ga matar da take auren bawa ita baiwa ce take auren bawa kwatsam rana guda sai aka ce an yanta ta zama ta zama mai ta zama ya to yanzu ya ake ciki tana da zaɓin ta ce ta fasa auren da shi bawan ko kuwa ba ta da wannan zaɓin kun gane maganar ɗaya ko kuma baiwa ce take auren ɗa da take auren ɗa sai aka ‘yanta ta da aka yanta ta tana da zaɓi ta ce yanzu ta fasa auren ko ba ta da zaɓi wannan shi ne ma'ana alkhiyar da za mu tattauna akan wannan babi ɗin kun gano wannan da ke ko shi alkhiyar na mutum ya baima iyalin shi ko iyalan shi zaɓi a yi haƙuri a sauwaƙe ma juna yanzu ka ba ta zaɓin ko kai ko ita ta zaɓi wanda take so mana yanzu in ta zaɓe ka za ta ci gaba da zama da kai kenan in kuma ta zaɓa kanta shi kenan za ta wuce kun gane maganar? nam menene bambancin wannan da atamlik mun yi babi babi guda nawa muka babi ugu muka yi a baya na atamlik babi na atamlik sakin ne gaba ɗaya ka ɗauko guda uku ka ta a hannunta eh ko ka ɗauki guda biyu ka ta ko ka ɗauki guda ɗaya ka ta in ta gada ma ta saka in ta gada ma kuma ta riƙe amma shi alkhiyar yanzu zaɓi ka ta ko ta zaɓe ka ko ta zaɓa kanta kun gane maganar shi na at idan ba ta karɓa ba saki bai auku ba haka ne da maka gina shi na alkhiyar fa ka ce ka ba ta zaɓe ko ta zaɓe ka ko ka zaɓe ta ko ta zaɓe ka ko ta zaɓe kanta sai ta ce ta zaɓe ka misali yanzu ya auren yake saki ya shiga ko bai shiga ba shi ne bayanan da za mu zo makaranta mun gano wannan da kyau ɗaya idan ta ce kuma ta zaɓe kanta saki ya tabbata a nawa ya tabbata kun gano maganar idan ta ce ta zaɓi kanta saki ya tabbata to a nawa a ɗaya ko a biyu ko a uku hmm? wanda yake in manta ba da muka yi a tamlik ya ce ya mallaka mata saki guda uku sai ta ce ta saki kanta sake nawa uku misali kaga a nan abin na aliyu bin abi talib kawo bayaninsa ya ce babu wani zaɓi kuma falqada'u ma qadat bihi kun gane maganar imam malik na anas yake ce a'a sai ya hada da rantsuwa a kan cewar ba suke uku ya bata ba mun fahimci maganar ko to a yau idan ta zaɓi kanta saki nawa ne saki ɗaya ne saki biyu ne ko saki uku ne ɗaya kenan menene al'asul fil khiyar tabbato shi tukunna a shar'ance hakan ya halatta ko bai halatta ba cewar mutum ya bai ma iyalan shi zaɓi sun yi saɓani maimakon ya ce ya sake ta wanda yake shine Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladzina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhun ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa at-talaqu marratan fa in talaqaha wa in talaqtumun nisaa kun gane maganar to shi lafazin al-khiyar shi hukuncin al-khiyar fa al-khiyar ya tabbata da fadin Allah ta'ala ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidina al-hayata ad-dunya wa zinataha فتعالينا أمتئكن وسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تريدن, الحي... تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أحد أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما وقال ما الكو إيه يا أيها النبي يا كوانا النبي نمي درجة قل لأزواجك ka faɗa ma matayenka iyalanka ka faɗa musu in kun tunna turidinal hayata duniya wa zinataha har idan kun kasance kuna neman duniya ne da rayuwarta kawai da kawace-kawacen da ke cikin duniya katsan mata man za su ta mai hankali kawai dan wasu sun yi kaza sun yi kaza su ma su ce a tafau sai an yi musu su da suke gidan annabta gidan da babu irin shi ba a taba yi ba ba za a sake irin shi ba gida na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam gida na annabta Allah ya ce to kace da su in kun tunna turidinal hayatar duniya wa zinata fata alaina ku taho ku zo da ya ga nunin nisuwa ce ta'alaina ku zo kunna in ba ku mutu'atul talak. wa kunna sarahin jamila in kyale ku ku huce kyalewa mai kyawun gaske babu zage zage babu komai in duniya kuke bukata to kaga yanzu Allah ta'ala ya ba su zaɓi ko zaɓi na nauke na yanzu na farko wa in kuntunna turidina Allah wa rasulahu in kuma kun kasance Allah da manzon shi kuke so wa daral akhirata da ranar lahira fa inna Allah a'adda lil muhsanati min kunna ajran azima to lalle Allah ta'ala yayi tattali na musamman ga masu kyautatawa a cikin ku muhsinat ne ko barakallahu fik fa inna Allah adal lil muhsinati lalle Allah ta'ala yayi tattali na musamman ga masu kyautatawa a cikin ku tattali na ajaran azima lada mai girman gaske ne aljanna yanzu ga kashi guda ga kashi guda kashin farko shine me rayuwar duniya da adan da ke cikinta in kuntunna turidan hayata duniya wa zinataha kashi na bifa zaɓi na bifa in kuntunna turidan Allah wa rasulahu wa daral akhirata zaɓin kenan da aka basu ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya faɗa mana na Aisha radiyallahu anha kasancewa yarinya ya ce amma bai ba ta damar ta zaɓa ba ta je ta tambayi iyayenta sai ta ce ya rasulallah wannan sai na tambayi iyayena ai Allah da manzon shi kawai Allah da manzon shi kun gane maganar haka yanzu an ba su zaɓi gaba ɗayansu sai suka zaɓi Allah da manzon shi wannan ayar an ka hada ta farko da ta biyu yabo ne ga matan manzan Allah ko kuma ba yabo ba ne yanzu ya nuna cewar tabbas suna son Allah da manzan Allah da ranar alkiyama da gidan aljanna ayoyin sun tabbatar da haka da in ba haka ba da sun zaɓi rayuwar duniya ɗin to amma tun da khiyar ɗin bai tabbata ba ma'ana ba su zaɓi rayuwar duniya ba ya nuna mai kenan suka zaɓa Allah da manzan shi da ranar lahira a wannan kuma ya nuna tabbas su sun zaɓi Allah da manzan shi da ranar lahira wanda ba su ba kuma kaga yanzu sai dai a hankali kenan sai ayyuka shi ne za su ta nuna haka din da kuma fatan ba dai gaba ɗayan mu shine fatan ba dai shine kowa ya tabbai Allah ta'ala ya zaban mashi kansa da manzon shi da ranar lahira shine abin da muke bukata ya Allah ka tabbatar mana da wannan buri namu to ga wannan shine al-asul fil khiyar ma'ana halas ne ya halatta kun gane wannan da kyau ko kuma ga tabbato shi a shar'ance wannan shine ƙa'ida duk wani abu ya zama na kana da dalilin shi a shari'a ko menene ya zama na kana da dalili a kan shi amma in dai baka da dalili a kan shi in za a kwana kana zage-zage za a kwana kana ashar za a kwana kana bakan magana duk wannan ba bai zama komai ba ba abin da zai zama bai halartar da shi ba ba zai halartar da shi ba kun gano wannan da kyau ko saboda komai ana bukatar in dai irin waɗannan hukunce-hukunce ba za a tafi a kansu ba sai an samu musu dalilai sai suna da dalilai to kuma ina ga waɗanda suke za a gina alwala'i da albara'i a kansu a ce shi ne ba za a samu mai dalili ba ibada za ka ɗora mutane a kai ko za ka kasance a kai sannan kuma a ce ba ta da dalili a gaga wannan mutum ya ɗibi daji sosai da sosai Allah ya sauwake so yanzu dai masu alkhiyar kun gano wannan mun kuma san dalilin da ya tabbatar da alkhiyar eh na'am yanzu za mu shiga kan hukuncin kai tsaye بسم الله الرحمن الرحيم قال المصلف قال الإمام مالك ابن أنس رحمه الله عز وجل باب ما جاء في الخيار قال حدثني يحيى عن مالك الربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت كان في بريرة رضي الله عنها ثلاث سنن فكانت إحدى السنن فكانت إحدى السنن الثلاث أنها اعتقت فخيرت في زوجها وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الولاء لمن أعتق ودخل رجل ودخل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والبرمة تفور بلحم فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألم أرى برمة فيها لحم فقالوا بلى يا رسول الله ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو عليها صدقة وهو لنا هدية babu ma ja a filkhiyar babin da ya zai mana bayanin hukuncin zaɓi mun fasafta abin ko dai zaɓi ya zama na baiwa tana auren bawa eh sai rana tsaka aka yanta ta ta zama ya yanzu za ta ci gaba da zaman aure a ƙarƙashin bawa bawa yana bawa ita kuma tana ya ko kuma tana da zaɓi sai ce ta daɗa auren kun gane maganar ɗaya kenan sannan muke magana a kan mutum ya bai ma iyalan shi zaɓi ko dai su zaɓe shi ko ta zaɓa kanta nau kenan biyu yanzu wani hadisi yana mana bayani akan fashin farko kenan yake cewa haddasani yahya an malik ubaidullah ibn yahya al-laisi yake cewa babana yahaya ibn yahaya allaiti ya karantar da wannan an malik ruwayar shi daga wurin malaminsa shine imam malik ibn anas imamu darul hijra malamin malik anan shine Rabi'a ibn abi abdurrahman babba ne daga cikin malamin malik malamin rabi'a shine Al-qasim bin muhammad alqasim dan muhammad kaga dai ana wa karatu haka wallahi al'umma za ta samu kanta cikin sauki duk girman mutum ko waye shi in ya faɗi magana ka ce to gaba ta malam kai kuma waye haddasa maka eh laulal isnadu laqala man sha'a ma sha'a da ba din za a tambayi isnadi ba a ce to kai waye faɗa maka shi din waye faɗa maka da kowa ya faɗa abin da ya ga dama rana tsaka sai ya ce ai abu kaza abu kaza abu kaza amma da za a ce to kai waye karantar da kai wannan shi din waye karantar da shi har abin ya kai ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to da kaga mutum ya yayi gunda bakinsa ta zaka ya ce shi ma dai wallahi ji'i e. eh sai ce ji'i e a gari ana faɗa to ga wannan a je gefensa mun gane wannan da ke ko domin da yawa mutane suna kirkiro hadisi maudu'i su jingina shi domin kawai kasuwanci ko don su bata addini ko don su nuna wa mutane sun fi kowa san addini والواضعون بعضهم ليفسد دينا وبعض النصر رأي قصد كذا تقصبا وبعض قد روى للأمراء ما يوافق الهوى وشرهم صفية قد وضعوا محتسبين الأجر فيما يدعوا وقبلت منهم ركونا لهم حتى أبان الأولى هم هم كالواضعين في فضائل الصور فمن رواها في كتابه كثر هكا إمام السويد يفعل ألفية ألفية السيوطي في علم الحديث Ya yace wal wadi'una ba'dhum li da dinan wasu suna kirkiro hadisi ne kawai don su bata addini kawai tsantsa gona su kenan kaga wannan su ne waɗanda yahudawa suka barbare su kawai don su bata addini wa ba'dun nasara ra'ayin da, wani shi kuma don ya taimaka ma ra'ayinsa kawai kun kure shi iya kurewa an ce ya kawo dalili ba shi da dalili sai ce to ai Allah ya ce wallahi talla sai ce manzan Allah ya ce sai ce manzan Allah ya ce to ga nan ya zama barna kenan sosai da sosai kawai don ya taimaka ma ra'ayinsa don ya taimaka ma wani abu nashi wannan ai kusan kowa ya gani duk barna da ake kusan duk wata sai an duk shekara sai an kamata sababbin hadisai ka gani ka za ta kasuban akwai wanda suke kawai don kasuwanci wallahi tallahi in ka je wajen likitoci za ka dinga jin hadisai a wurinsu sai a hankali in ka je wurin masu islamic medicine za ka ji abin nan wasu hadisai sai kan hadisai wasu magunguna da suke sayarwa haka ne ko ba haka ba ko kowanne ba wai an ce hadisun habbatar sauda ba amma da za ka dinga samu waɗansu hadisan kai sai a wurinsu ka ji <laughs> yan kwamfuta kai kuma ba su ba su da ba ya yi wajen yan business center to yan kwamfuta su ga ai a gani can zaka ji ana cewa wai ai maza Allah ya ce talibul ilma walau sin duk ƙarya ne wannan hadisi ne ru'i wannan ai maza Allah cewa wa nemi ilimi ko zuwa ƙasar sin ne wai da shi ake kafa hujja akan ilimin boko jahilai da ba zama mai ke faruwa ba kuma ilimi sai yana neman dalilin da za a kafa shi ai ilimi shi ne dalilin ai ilimin da aka ce ba a yadda da shi ba ba a yadda ka nema ba ilimi ne da bai wuce cikin yatsunka ba wanda aka yi shiru akan shi fa halas ne na farko da ilimin sihiri wannan haramun ne kafirci ne walakin na shayatu na kafaru ya alimunan nasa sihir ko ba shi ba ne na biyu ɗan uwan shi Shi ne ilimin taurari abin da ya huce guda uku wa alama ta wabin na jimhum ya hatadu in da ya huce ilimin da zaka gane gabar da yamma kudu da arewa a kan harkar taurari to sauran kuma ka bama Allah ta'ala mu gane mu to amma sauran fa dududun ka tara ilimin da aka hana aka ce haramun ne mutum ya neme shi kwayano ne amma sai ce ya ce a tafi neman ilimi zuwa har zuwa kasashen da sauransu duk adisan ƙarya ne an kaka ba su to shine ba sai mun shaidin sauran abiya din ba amma dai malam akwai barna eh a ce ya to ina na tsaye to za ta kasu ba ba'dun wa lil umara ima fi Kulhawa daga cikin zuwa kuma su ruwaito masara ko na hadisai billahi allazi in kana zuwa fada ba in kana zuwa fada haka za ka zance ai ma ai manzo Allah ya ce kaza ai manzan Allah da an ga sarki zai yi wani abu ya ce ai manzan Allah ya ce kaza in an ga sarki zai zubar da yawa na haka sai a ce ainihin maza Allah ya zubar ai da maza Allah ya ce kaza za ga suna taro nemo wa sarakuna da shugabanni hadisai hadisan ƙarya a ce aya zamanin manzo Allah an yi kaza dan manzo Allah ya taɓa irin wannan aiki din wallahi za su tara shugabanni kawai suna ta ruwaito musu hadisan ƙarya suna kawai su suke kirkira suna ce manzo Allah ya ce kaza saboda su samu shiga wurin gwamnati su samu shiga a fada su samu shiga a ina ne su samu shiga a ina ne wa ba'dhum qadara walil lil umara ma yuwafiqu al hawa sun ruwaito ma shugabanni sarakuna ne ko shugabanni ne abin da zai daidai da sarran su kafin ci wannan da ke ko ko sarki ne ya ga suka ga ya fi son wata matar suka ce ina ya zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai manzo Allah ya taba kaza ya taba kaza ya taba kaza ko sarki zai yi tafiya haka dai ba abin da ba za ka ji ba haka shi ba abin da ba za ka yi wannan duk waɗannan da aka ambata imam suyudi ya ce wa sharruhum sufiyatu mafi sharrinsu su ne sufayi mabiya ɗariƙu ice su ne sufayi mafi sharri kenan da a waɗannan da masu yi don kasuwanci da masu yi don shugabanni da masu taimakon ra'ayinsu duk waɗanda suka fi su bala shi ne sufayi saboda me kada wada'u su al al'ajara fi ma yad'u su da suka kirkiro hadisin neman lada suke yi a wurin Allah su ko can kowanne wanda iyo kan kasuwanci so yake kawai samu me kuɗi wanda iyo wajen sarakuna so yake a bashi kwangila ya samu shiga a fada ko ba haka ba to amma su sufaye abin nan mutasibin al'ajara fi ma yadda'u su lada ma suke bukata dan su suna ganin mutane sun lalace sai an kirkiro musu hadisai yake cewa fa qubilat minhum rukunan lahum sai mutane suka dinga karban waɗannan hadisai a wurin su dan sun yadda da su saboda jahilci ne ba zuwa fauka ba'dhin su su bayan tintiran jahilai ne to dole ka ga waɗanda za su yi kwanci ma abinda za a kyankyasa su ma jahilai ne saboda ga ya za su sai suka karba a wurin su fa qubilat minhum rukunan lahum hatta abana hal ulahum hum har aka za musu aka zo aka samu malamai zarata irin su Abdullahi ibn Mubarak da sauran malaman hadisi suka zo suka fayyace tsakanin zare da abawa suka ware hadisan ƙarya suka ware hadisan gaske na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace kalwa da ainihin fi fada'il suwar kamar waɗanda suka bi awe surorin alkur'ani sura sura suna ba da falala falalar suratu fatiha in aka gama sai falalar suratu bakara in aka gama sai falalar suratu ali imrana ayan bu kuma ta bai zama kuma tana da falala eh eh in an rubuta ta so 40 tana maganin talauci ko an rubuta ta so gaza ne tana maganin talauci ai abin da zai nuna maka ƙaryen labarin shine wanda ya rubuta maka eh inda inda baya cikin talauci da ba za ka same shi ma rubutun ba da ya rubuta ya sha ya yi kudi ya yi gaba haka ne kuma na wata za ka kullum rubuta ta ake amma ka ce kullum ruwan talauci ake yi eh a'a an bai da bukatar duniya me yasa ya tsaya yake wannan rubuta kun gane maganar haka za ka dinga jin tabara haka za ka dinga cin yafi haka za ka dinga jin kafi suna da hadisan ƙarya wannan ba shi ya nuna babu hadisan gaske ba akwai hadisai ingantattu akan surorin akan surori amma yadda suka biyo su layi layi irin yadda sa'alabi ko azmakshari ko sauransu suka rubuta a littafansa na tafsiri to abin akwai ban tsoro sosai da sosai a ciki kun gane wannan da kyau akwai ban tsoro sosai hadisai ne na ƙarya ba su da alaƙa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam la ta kusa wala ta nisa amma an ƙaƙa ba su a cikin littafai malam dole ne ku miƙi ku daɗe wa mutane bayanin su ita hatta a bani hal ulahum hum saboda ba kowane hadisi ka gani akan fadailu suwar zaka magana akan shi ba gaskiya suratul bakara tana da falala gidan da ake karanta suratul bakara Shaidanu ba sa shiga wannan hukunci ne amma kuma idan babu hotuna a ciki idan ba a jin bujujala a ciki ba a jin bandiri a ciki ba a jin eh eh mana wala yatimmu al-hukmu hatta tajtami kullu shurut wal mawani'u tartafi mun yi da ku a gado wani da wani da wani ya cika dalilan cin gado amma kuma ya samu almani abinda da ke hana shi cin gado ko baka bane ko ikhtilafu din ko arridda abin nan ko alqatlu ko ko ba mai da ku ba yawwa saboda in ya karanta an karanta an karanta shaidanu ba sa shiga to amma hotuna yana cikin abubuwan da ke janyo shaidanu gida kwarai kuwa amma man hotuna ba ko a falo ko a ina ne ko a ina ne an sanya wannan hoto ba wai na jima hoton shehu ne ba ko hoton waye ka bayyanta wannan ku duk yana cikin abin da ke kawo shaidanu cikin daki hakan nan kuma waɗannan kiɗa-kiɗan da ake ji ko bandiri ne ko na bandiri ma shi yadda ya ɗara muni zagin manzan Allah ake a ciki a gani to kaga irin waɗannan ma waɗannan akwai kalimatul kufuriya tsantsa a ciki kalmomi ne na kafirci tsantsa a ciki kun gane wannan da kyau ko sannan duk wasu garmaho da wasu waye-waye da za a sadi yana cikin masu janyo shaidanu sai ga ana karanta suratul baqara kuma ga shaidanu a ciki eh ku duba ku gani sosai da sosai bayan kun kore su kuma kun janyo su Allah ya sauke wai fa nan din magana isnadi ne kai mun wuraren ko ya malik arabiyat rabiat ibn abi abdurrahman al-qasim bin muhammad an aisha ta ummul mu'minin daga nan aisha uwar mu'minai haka ake magana a kashin gaskiya wannan zai tsuke bakin rikici zai tsuke bakin rikici waɗannan ayoyi da kaja akan su dalilai ne akan abu kaza waye fassara maka su haka eh kun gane maganar sai ya faɗa mashi wanda ya fassara musu wanda ya fassara mashi to shi ɗin wa ya fassara mashi shi ɗin wa ya fassara mashi har fassara ta kai gawa har ta kai ga tabi'ai har ta kai ga sahabbai har ta kai ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wannan abin mu'ammil bin Ismail yayi wannan sosai da sosai da wani ya karanta mashi. hadisi ya ce kai wa ya karanta maka wannan sai ya ce wani ne yana wuri kaza ya ce sai ya tashi ya tafi wurin shi da ya je sai ya ce mai kaiwa ya karanta maka wannan sai ya ce wani ne yana wuri kaza sai ya tashi ya bi shi da ya je wurin shi ya ce kaiwa ya gaya maka wannan sai ya ce wani ne yana wuri kaza sai ya tashi ya bi shi ya je wurin shi yana na arayi da ya je isa mai shi sai ya ce kaiwa ya karanta maka wannan sai ya ce wani ne wani ne yana wuri kaza sai suka tafi tare yana zuwa ya je samu wurin makare ke da mutane sai suka shiga ciki cikin gidan je samu wani ɗaki wani bawan Allah ya zauna yana ta karantawa ashe kai shirme yake ta karantawa ba addini ba sai ya tambaye shi wa ya karantar da shi wannan sai ce babu wanda ya karantar da shi wannan ya ga mutane ne sun kau da kai akan karatun alkur'ani ba sa karanta ƙur'ani saboda haka sai je musa ya kirkiro hadisan falala aya sura sura sura sura sura sura wai yana tsammanin wannan zai janyo kansu su karanta ƙur'ani wai za a yi musu dabara kenan Allah ta'ala bayan ya kammala ya ce wa zakir bil qur'ani man yakhafu wa'id zaki wa'azi da ka zaki ba ba sai ka je kayo dabara ka yi mun Allah ƙarya ka yi mun za Allah ƙarya ba gani sufi ne duk waɗannan maganganu ka karanta ta diribin rawi na imamu sayuti kun gano wannan ko ta diribin rawi sha karatu a ciki akan babu hadisin mawdu' an aisha ta umar muminin ta ce tace kana fi barira ta salafu sunan barira Allah ta'ala yadda da ita ta kasance tana da wasu manya-manyan kundin tarihi guda uku da ba za a taɓa mantawa da su ba ba za a taɓa manta ta da su ba fakanat ihda sunan salas sai ya kasance ɗaya daga cikin wannan kundin tarihi nata annaha utikat fa fi zaujiha an yanta ta tana auren wa bawa ita baiwa ce otikat sai aka yanta ta ta zama mai kenan daya fa fi zaujiha sai aka ba ta zaɓi a ɗakin mijinta ko me ko me kenan ko ta zaɓi mijinta ko ta zaɓi kanta domin yanzu ta zama 'ya shi kuma bawa tana da dama ta yi zaɓi yanzu ta ce ta ba su bautar ta ba su auren kun gane maganar wannan waye yan tata barakallahu fi kuna na aisha ce ɗaya kenan wa ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'aikin allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce alwala'u liman a'atak jibintar al'amari yana tabbata ne ga duk wanda ya yanta wannan hadisin sanadiyarsa shine barira kafin kisa barira babu wannan a tarihi sai da barira waɗanda suke suke take a hannunsu suka sanya mata cewar ta je ta kawo kaza za su yanta ta sai na aisha ta ce ta yadda za ta bayar da kuɗin amma ta zama ita za ta yanta su sai suka ce su yadda ba sai man Allah ce alwala ulimin atak ai tun da yanzu ita na nashi ita ta cire kuɗin ta bayan ita take da ita kenan kun gane maganar to ta sanadiyar barira aka samu wannan ka'idar baki ɗaya da ake magana a kanta alwala'u liman atak za a manta da wannan nau kenan biyu wadda رسول الله sallallahu alaihi wasallam manzan Allah tsira da Amincin Allah sabbata gare shi ya shigo gida wal burmatu tafuru bilhamin sai ga talle tana zabalbala da nama kana na eh sai ga tukunya da ake dafa nama anasalmi yana shigowa sai ga wannan wannan tukunya ne alburmatu jami'in sa ne buram tukwane kenan kasan tukunyar da ake farfesu daban take ai eh yi goro ne ka san wannan ba sai ga tukunyar da ake dafa nama cike take tafuru Bilhamin tafuru shi ne tana zabalbala tana tausa nama kenan yana ta me yana ta juyawa ka kusan nama yana da yawa inda kaɗan ne in ya juya kafin ya juyo sai ga ruwa ne ke ta juyawa Allah bar gidan talaka gidan maza Allah na nama ne kawai ke ta juya sallallahu alaihi sallama bi lahamin laham namu laham shi ne lahmatu shine mufradin shi jaminsa shi shine laham ko ka ce luhum da sauransu annabi Sallama ya shigo gida ya ga wannan da aka tashi kawo abinci fa qurriba ilayhi khubzun wa udum min udumul baiti sai aka kawo mishi gurasa da wata yar miya daga miyar gira da aka yi bai game ba bai gana ma ba <laughs> sallallahu alaihi wasallama faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ma yake Allah tsira da aminci Allah su tabbata ga ya ce alam ara burmatan fiya laham da na shigo dinnan ban ga wata tukunya cike da nama ba sallallahu alaihi wasallama haka ake bukata sai ka yi magana eh an gana da sai iyali su maka magana amma ka shiru sai ka bar abin a zuciyarka ka shigo ka gana ma ba su baka ba shi ma ka rubuta kuma baka yi musu magana ka ji hanzarinsu ba eh sai ka ce sun dafa nama sun ba iyalansu su kaɗi ko ba ka ba ne maki Allah sai yi magana ya ce ya shigo gida ba ya ga tukunya tana zaɓalɓala da nama kuma yanzu abin da aka kawo mashi an kawo mashi gurasa da roman gida haka babu wancan naman da aka yi tun da kaga abin nan da dan da wancan ne da an ji shi da zafi sosai da sosai kun gano wannan da kyau ko faƙalu sai iyalai suka ce bala ya rasulallah ya manzo Allah ka gani tabbas walakin zalika lahamun sai dai wannan fa wani nama ne ya ma'aikin Allah to su duka bihi ala barira aka bai ma barira shi sadaka wa talata a kullum sadaka ya manzo Allah kai baka cin sadaka yan sun bada hanzari ko basu bayar ba sun bada hanzari ka a duk lokacin da ka ga wani abu a wurin wani ko yi maka wani abu kai haƙuri dan tambaye shi kaɗan wallahi za ka ga ko dai ya zama bai san yi maka ba ɗaya ko ya zama yana da wani hanzari la'alla kai za ka iya karɓa hanzarin ko ba za ka iya karɓa ba to amma sai ga mutum yana cika yana batsewa shi zai maka za shi zai maka za ya saki karantarwa ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi karanta wa manzan Allah a ko ina take isa Allah ta'ala ya ce da shi wa innaka la'ala khuluqin azim wannan ya yi gidan da kanka kana da damar kai tambaya ko ko kowane gidan <laughs> wai wannan ya shafi gidan da kake da dama kai tambaya ne ko kuwa a ba ga ɗalibai junansa a junansa ba in ka shiga hostel in yaga kato sai sai sa kafa ya kashe fitila ya kashe rushudin Allah ya sauke Allah ya sauke ai ai فقال فقال رسول sallallahu صلى sai ma ki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a garshe ce huwa alaiha sadaka shi wannan naman gabarira da aka bata ai sadaka aka bata shi naman sadaka ne a gare ta wa huwa lana hadiyya shi kuma naman a wurin mu kyauta ne barira ta ba mu kyautan naman ta ne eh barira ta ba mu kyautan naman ta ne eh eh tunda maular su ce tun ga yace sai a kawo kenan kun gane maganar ko shi naman gabarira sadaka ne tunda ita aka ba amma ita kuma mu ta ba mu naman kyauta ko sadaka ta ba mu mu ba sadaka ta ba mu kyauta ta ba mu shine wa huwa lana hadiyya

a suleiman ya faɗi ya ce maula ce o mala isa ne ko abin da ya sa ya ce maula ai a gidan take mm, shi abin da ya sa kenan ya ce maula ce ai a gidan take inda su aisha aka ba fa an ga su suna cikin ahalul baiti kun gani yasa ya ce da yake ita maula ce kaga ba ta cikin ahalul baiti kenan amma inda su aisha aka ba ai su ahalul baiti ne ba za su ci ba kullu rako ko yau ita su ita maula ce shi sa amma aisha hafsa hasan husaini su ahlul baiti ne ba za su ci ba eh kace me yawwa shi zai ce ya fahimta amma daga wani gida ne kawai kawai dai nama ne kawai ga manzo Allah sallallahu shi kenan saboda ka manzo sallallahu da da zuriyarsa ahlul baiti ba sa cin sadaka in ka yana a bashi dan kakan shi to ka san ya ɗibu daji wa da sani an malikin an nafi yana an abdullahi bin umara an ne ya ƙol fil ta kunu ta hata al'abdi fata a tik ina al'amata alharki yaro malami ya wa da sani an malikin an nafi yan an abdullahi bin umara daga abdullahi dan umar an ne ya ƙol fatar abdullahi dan umar ita ce fil amati ta kunu ta hata al'abdi baiwa ba, da take auren bawa fata a tiku sai a yanta ta abdullahi da umar yake cewa innal amata lahal khiyar bai wannan tana da zaɓi ko ta ci gaba da zaman aure tare da bawan nan da gidanta ko kuma ta ce ta fasa ta fasa auren yanzu ɗa za ta aura malam ya masa muddin bawan bai sadu da ita ba bayan 'yan tatin da aka yi kun ga bizar muhaddada ce kun gane ko in ya sayar da ita to shikenan kuma aure ya ci gaba ba magana zaɓi bayan yan tawar kuma ya sayar da ita to shikenan ba magana zaɓi wannan ita ce fatarwa وقال za'u رحمه الله za a mata annaha jahilat جهلت أن لها الخيار فإنها تتهم ولا تصدق فيما ادعت من من الجهالة ولا خيار لها بعد أن يمسها قال مالك رحمه الله وإن مسها زوجها إذا مجنت يتبعتا يسأل رئيتا فزعمت أنها جهلت سيتتي إتفا قسكيا باتساني تشور أن لها خيار تنا زابي با خيار با خيار با أن لها خيار سيتتي إتفا تساني با أي إتفا تسان بيوا إذا تنا أوران باوا sai aka ‘yanta ta cewar baiwa tana da zaɓi ko dai ta ci gaba da zaman auren ko kuma ta ce ta fasa ta zaɓa kanta ita ba ta san da wannan ba A khayar nan ba wani abin da shi kun gane maganar sai mali ike cewa fa inna tuttaham za a tuhumce ta a ce ya ake ke baki sani ba kun gane maganar ya ake ke baki sani ba saboda kuma tun sai hatara kada mutum kullum ya ɗauki rahin sani a matsayin dalili malam mutum na bai sani bai saki matan shi <laughs> eh eh <laughs> malam mutum ne bai sani ba ya ce da matan shi ya ce wallahi ya sa da matan ya sa da mahaifiyar shi a kai ziyari ne zuwa zai je ga fara ya ce mana bai sani ba kun gane <laughs> maganar mali yake cewa tuttaham za a tumuce ta saboda ba za a dauki jahala rahin sani kawai a matsayin dalili ba in ba ga mutum sai dinga koyi ilimi da ce algaba ta malam mutum ne bai sani ba kaza ya aka bai sani bai kaza dole ne a tumuce shi wala tusaddaq ba za a gaskata ta ba fi madda'at min aljahala na da'awar da ta yi cewar wai ita bata sani ba ba za a gaskata ta ba wala khiyara laha ba ta da wani zaɓi kuma yanzu ba da an yi masa bayan mijinta ya sadda ita shi kenan to amma malik ya ce tuttaham za a tuhumce ta to duk wanda za a tuhumta ya nuna za a bincike kenan kun gane sai ya nuna mana lokaci guda ba za ka tabbatar mata da zaɓi ba sai ka gudanar da bincike mai tsanani Dan ya ce fi madda'at abin da ke da'awa zai iya yi wa da'awa abin ya zama daidai ko ma abin ya zama ba daidai ba to ma a babun fatawa kawai ba ta da wani zaɓi amma za ka yanke hukunci ne sai ka yi bincike sosai za ka ce mata to za ka duba al'amarin sai ka yi bincike sosai da sosai saboda ka ba komai ne za a yi za a jujjuya maka a sanya mai wata riga wata menene a yi ma tambaya kai kuma ka ba da amsa akan haka ba sai ka yi taka tsantsan sosai da sosai mutane akwai hila وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن مولاة لبني عدي يقال لها زبراء أخبرته أنها كانت تات عبد وهي أمة يومئذ فعتقت قالت فأرسلت إلي حفصة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فدعتني فقالت إني مخبرتك خبرا ولا أحب أن تصنعي شيئا إن أمرك بيدك ما لم يمسسك زوجك فإن مسك فليس لك من الأمر شيء قالت فقلت هو طلاق ثم طلاق ثم طلاق ففارقته ثلاثا وحدثني عن مالك عن ابن شهاب دقى مالك مالك شين ابن شهاب محمد ابن مسلم الزهري عن عروة بن الزبير دقى عروة بن الزبير أن مولاة لبني عدي وتأنتشير بيوة تبنو عدي yuqalu laha zabara'u sunanta shine zabara'u hmm? sunanta kenan zabara'u akhbarathu eh wani sama ya sanya mata zabara'u to waye kai gojo ibrahim <laughs> ka cin yi sama ya fa. mutumin da ba shi da mata ne zai sai ragon layya a yi ragon agiga eh? ita zafara'u akhbaratu ta bai ma urwatu bin zubair labarin cewar annaha kana tata abdin ita Zabarau nan fa ta kasance karkashin wani bawa ne da yake aurenta kun gane maganar wahiya amatun yawma izin a wannan ranar da take a wancan ranar da take karkashin ba wannan baiwa ce yanzu kaga inda an ce maulatan ta zama yantaccen yantacciyar baiwa kenan a ranar da take bashi labari ita ya ce amma labarin da take bashi ranar da ya auku ya auku ne a lokacin tana baiwa ta ce fa'atakat sai aka yanta eh fa'utikat sai aka yanta ta fa'utikat din nan zai fi sosai da sosai sai aka yanta ta qalat sai ta ce ita wa kenan ita zabara'u ta ce fa'arsalat ilayya hafsatu zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam sai sayyida hafsa mai ɗakin manzalar sallam ta aiko min cewar in je wurinta fadda ni sai ta kira ni faƙalat sai ta ce ita wa kenan sai hafsa ta ce da ni inni mukbira tuke khabaran ni fa yanzu zan baki wani labari zan karantar da ke wani darasi wala uhibbu an ishe shay'an amma ba na son ki komai ba na son ki ce komai inna amraki tunda an yanta ki dinnan yanzu al'amarin ki yana hannunki in kin ga dama ki ci gaba da zama da mijin nan naki in kin ga dama kuma ki gidanku ki ce kin rabu da shi malam yamsaski zaujiki mijin mijinki bai sayar da ke ba bayan yan taki dinnan da aka yi kun gane maganar haka sai da hafsa ta gaya mata ranar da yan uwanta suka yanta ta fa in masaki idan majinki isa da ki fa laysa laki min al to daga nan kuma baki da wani zaɓi kuma shi za ki ci gaba da zama yana bawa kina ya ƙalat sai ta ci gaba da cewa faƙultu sai na ce ita ba kenan zabarawa sai ta ce huwa talaq thumma talaq thumma talaq fa ƙatu thalathan sai ta rabu da mijinta da saki uku eh a to ai ai wai ta ya gane duk wani dogon turanci a ce za a je wajen malam wani za a je wajen malam wani ya aika za ta riga ta yake kawai sai ta kawo summa ce ko ta kawo wawun ne ka ce wai ai saki ɗaya ne zai iya yiwa a mayar da shi ai ɗaya na biyun nan tana ƙarfafa na ɗaya ne na uku ne sai ta ce summa summa eh haka abin yake haka na barira din nan fa ibn bari yake cewa mijin nan ya biyo ta a kwararo a madina yana don allah ta zaɓe shi don allah ta zaɓe shi don allah ta zaɓe ya ce ta ce ina ina allah sarki <laughs> ya ce allah sarki allah sarki sai kuma kana yana وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عن سعيد بن مسيب أنه قال أيما رجل تزوج مرأة وبها جنون أو ضرر فإنها تخير فإن شاءت قرت وإن شاءت فارقت من قام كيس فرقو شيني نبيوة تنا كركشن باوة sai aka yanta ta waɗannan bayanai da muka karanta suna nuna mana tana da dama ta zaɓi mijinta ta zaɓi mijinta tana da dama kuma ta zaɓi kanta ta ce ita fa yanzu ta fasa auren kun gane maganar yanzu wa za ta aura ɗa kun gane maganar ko kenan eh yadda ba rabuwa ake da shi ba tana damar ta ce ta fasa yanzu ko ba ta damar ta ce ta fasa ne ta sake shi yanzu in kuti zai ba ta damar ta sake ito ta zaɓi kanta eh eh ai bai sai da itan ba a gaban na na hafsa ta ce huwa talak huwa talak huwa talak thumma talak thumma talak <laughs> yawa ka gane maganar ma'ana kar ta koma gida ma yi mata dabara ko yi kaza yi kaza Tun da yanzu aka yanta ta ɗin, to ta sake shi yanzu sun rabu yanzu saboda an ce in ta kuskure ya sayar da ita to sai auren ya ci gaba ba ta da damar wannan zaɓin kun gane maganar ko to shi ne. tambaya nan ita ce ke ji dogon turu wai yana magana idan gidan shi da yi magana sai ya tuno min to idan shi ma aka yanta shi cikin tana iddafa yawwa magana kenan ya ce ta rabu da yadda saki ɗaya kun gane magana shi ma sai na shi suka yanta shi cikin tana cikin idda ba ta kammala idda ba tunda dole ta za ta idda to sai aka yanta shi ya batun auren da yawan malamai sun ce huwa haƙu biha eh dai ko aure ne dai za a ɗaura shi za a ɗaurawa eh ko da da wada yake walaikun salam shi kenan a'a ya ce tana auren bawa shi kenan eh ta haifi yaya yaya ne amma wanda aka samu baya bayi ne to yanzu mutum ne ya auri mata kawai sai gata da hauka a gida ko ta auri miji sai gashi da hauka mubu kuma tabi mun yi wani a baya a kitabu nikah eh وحدثني عن مالك انه بلغه عن سعيد بن مسيب انه قال ايما رجل تزوج امراه din mutumin da ya auri wata mace wa bihi junun sai mijin yake da hauka yana da cutar hauka ashe an mata rufa-rufa ne yana da cuta hauka audara ko yana da wata cuta ta musamman wanda ke mun yi maganganunsu a baya fa'in na hatu hayyar za a ba ta zaɓi zaɓin ga zaɓi na farko fa'in sha'at ƙarrat in ta ga dama ta zauna tare da shi wa’in in fara fara'at in ta ga dama kuma ta rabu da shi an ba ta wannan zaɓin ta yadda ba za a ce to tun da ta rabu da shi ba sai ta kawo abin da ya bata kun gane ba dai za a ɗora mata wasu sababbin hukunce-hukunce na da ba to amma kamar bayanin da muka yi a baya idan ya zama yana da wasu cututtuka ne kafin a haka sai ya warke cututtukan shi kenan kawai babu wani batun zaɓi kun gane maganar ana magana yana da cutar hauka kafin wani lokaci kawai a je a yi za a yi a ba da kis ɗan zabi a gama sai aka samu bayani ya warki report na likita ba shi da wannan cutar kuma kwata-kwata duk da cewar mutane su ma suna taimaka ma cutar hauka da zaran ya ɗan samu saɓani da iyalan shi ko da wani sai a ce abin ya motsa eh yawwa alhali abin yana faruwa gidan kowa kowa za ka ji yana kumfa baki da iyalan shi to amma shi sai ka ji ce la abin ya fara abin ya fara ku aika kasuwa aje a kirawa ne abin ya taso <laughs> ko ba haka ake yi ba wannan abin yana taimaka ma abin tashi kuma ba lallai ne ya zama haka ba sabanin nan gidan kowa ana samu kace na ce din da kowa ana samu ana samu a kasuwa ana samu a ofis ana samu a makaranta ko ya haga a makaranta ya dan ta da fuska da ɗalibai sai a ce ku haƙuri wani lokacin abin ya kanta su alhali kuma ƙarya ne eh. <laughs> su kuma sun daji wasu kwalaji suka ce kowa cikin awa 24 yana haukan minti biyar wana yana daidai na minti na awa 19 kenan wannan minti biyar o oh, wannan kisa mutum diza eh wasu na gana akan bata mutum da kowa wana kai da ƙarya ne na kamar aka ta ya kasance zaɓin da aka ba ne da shi in ta eh. yanzu ita wannan a ta rabu da shi za a kai alƙali ne wannan duk suna ne eh ba kamar eh, wancan ba saboda wancan bawa ne da ɗa in ya kamari a kai ga alkali amma wannan ɗa ne da ɗa eh, eh? yawwa eh sai ta rabu da shi nam ta rabu da shi din amma shar'an shari'a ce za ta tabbatar ka gane shari'a ce za ta tabbatar da ita za ta bata takarda na ta raba shi da wani in ba haka ba zai ce shi bai rabu ba mata ce ai malam wani ya ce kaza za ce ba ruwan shi da malam wani mata ce yi mana na man kisan wurin alkali za a je ai mun yi dogon bayani a baya a ah, an dai rabuwar harkar wannan ce karka kuskure ka sa kanka a ciki kawai ga abin da shari'a ta yi amma tabbatarwa alkali zai tabbatar nan shi ke da takardar da zai rubuta shi ke da stamp ɗin da zai buga shi yake da gidan da duk wanda ya ce bai yadda bai kai shi eh ko ba gaba yawwa amma kai gidan ka ga kullum zaka ba shi tuni da nama sai ya ce to ya tare gidanka tunda ka raba shi da matar shi a kun yi maka ya kira marwa amma yi ma alkali ya ga alkali zai ce yana da wani gidan babba ne ma wa da sani amma kala malik rahimahullah azza wa jalla fil amati takunu tahta al abdi thumma ta'tiqu qabla an yadkhula biha aw yamassaha inna in ikhtarat nafsaha fala sadaqa laha amru indana kala malik rahimahullah baiwa ta kasance tana auren bawa ƙarƙashin bawa kenan a tiku ƙabala an yi da kola biha sannan a yanta ta kafin bawan ya sayar da ita a yanta ta aw ya ko ƙabala an yadkhula biha aw ha mhm. al’asulun al'asulin da ce shi shine almasu ɗin an ce almasu shine da dukhul haka ne ku ba ka bane kamar yanzu nan an an hada su sai zama na kawali an yi da kula biya kabar Irha sutur mun yi a baya babu Irha sutur babu sakin labule an gwada amarya sun shiga daki sun saki labule to shikenan malik igija inna in ta nafsa in ta zaɓi kanta fala sadaka sadaqa laha babu wani sadaki da za a bata wahiyata taliqa to wannan ya zama saki wa zalika al'amru indana wannan shine al'amarin da ke wurin mu in ya zama tataliqatun sai ya zama wahida kenan eh tataliqa saki ɗaya kenan al'asulu kenan sun rabu da saki ɗaya kaga binai akan wani idan aka yanta shi yana cikin idan aka yanta ta aka yanta shi tana cikin idda ya kenan sai dawo da ita ko kuma ko aure ne dai to da shi za a daura ne shi ma ya zama ɗan to idan tana auren ɗa ne fa hmm? idan tana auren ɗa ne sai aka yanta ta ta zama ya eh? ita ma tana da zaɓi eh? babu zance mafi inganci shine babu amin eh ba ta da sadaki ba za ba ta sadaki ba kafin ya da ita ko kafin ya sa da ita ba za a ba ta sadaki ba eh auren da ake la nikaha la jinsi nikaha illa bi sadakin wali wa shahidi adili ko ba ka mai risala ya ba yawa to ayin ka lura nan da ya ce ƙalar fil amati ta kunu tatal abdi thumma ta'tiqu qabla an yadkhula biha suna yan ta kafin ya sadu da ita a wannan lokaci ba za a bata sadaki ba saboda sun rabu ka san idan mutum ya aure suka rabu da matar bai sadu da ita ba tana da rabin sadaki eh asali ma tana da tana da rabin sadaki kun gane wannan da kyau ko ya da ɗa kenan tana da rabin sadaki shi sai ce anan ba wani sadaki da za a bata saboda mu bi sare da ita ba an gane maganar auren an dai kulla ne amma bai gama kulluwa tubba to babu wani sadaki da za a bata don wani auren za ta yi in kuma tana son sadaki sai ta zauna tare da shi yawwa وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه سمعه يقول إذا خير الرجل امرأته فاختارته فليس ذلك بطلاق yanzu kuma mun shigo kes na uku kes na farko shine baiwa tana auren bawa kun gane kes na biyu shine bai ɗa yana auren ya amma da aka yi auren ashe ɗan yana da cutar hauka ko yana da wani cuta ne mai muni kaga anan matar ita ma tana da dama ta zaɓi kanta a darasin mu kaga wannan ba wai bawa da bawa bane ɗa ne da ya kun gane wannan da kyau ko to yanzu kuma za mu shiga fashi na uku na kawai to dai yanzu ko ni ko ke in kin ga dama ki zauna in kin ga dama ki in kin ga dama ki zaɓe ni in kin ga dama ki zaɓi kanki shi dai ya fita eh kuna ce ni dai na fita a shi dai ya fita ne ko wancan na baiwa da bawa tana da zaɓi ne malamin masaha eh to ita kuma wannan yaushe take da zaɓi ita matar da kes ɗin da za mu shiga yanzu kenan ya ce malik daga malamin ibn shabi yake cewa idan khayyara rajul mura'atahu idan mutum ya baiwa matar zaɓi ya ce ko ta zaɓe shi ko ta zaɓi kanta faktaratu sai ta zaɓi mijinta ce ta zaɓe shi kun gane wannan tsamma ta wani lokacin baka zuwa ta ce ta zaɓe bai ta ce sai ta danna tsaki ta zai yi haka sai ce zaman ta kawai ta kama shara eh <laughs> sai ta kama shara kawai shi kuma wai daga wasa kun gane maganar ita shi kuma ka shi wai daga ana mai wasa shi kuma ya hau a gade wai ta ba za ta iya cewa ta zaɓe shi ba amma <laughs> ka ganin duk <laughs> mai a cikin tawilu kenan eh, kada bukin ke cewa shi haka ake yi eh, wallan ma ya ati tawilu kenan sai zai ce kaji shi kuma ta mai da abin wasa wai ba ya ce faɗin da ya buƙarin wanda sai ka mai da shi wasa ta ce kaji shi kuma daga wasa ya mai da abin faɗan wai ita ce daga faɗa ta mai da shi wasa fa sai ta ke ce da shi daga faɗa ya mai daga wasa ya mai da shi faɗa to shin wannan saki ne ko ba saki fa ne muhammad bin muslim az-zuhri yace fa laysa zalika bi talaq tunda yanzu ta zaɓe shi ba ta zaɓi kanta ba wannan kwata-kwata ba saki ba ne domin da manzo Allah sallallahu ya ce da matansa in kun kuntunna turidan Allah in kun kuntunna turidan hayatad dunya wa zinata fata alaina umatikunna usarihkunna sarahan jamila wa in kun kuntunna turidan Allah wa rasulahu wad dar al akhirata fa inna Allah a'adda lil muhsanati minkunna ajran azima kaga ba a lissafa wannan saki bane cewa ai sallam ya saki matan shi baki daya babu wanda ya taɓa wannan bayanin kun gane sai ya zamana ba saki bane tunda ta ce ta zaɓe shi قال مالك رحمه الله وذلك أحسن ما سمعت wannan shine mafi kyan abin da na naji shine mafi karfin dalilai ma'ana wasu ce da zaran ka ce ka ba ta zaɓi ta ce ta zaɓe ka duk da haka saki ya auku a tutun da ya ce wa zalika asanu masu mitu ya nuna ko take na ƙasa amma gaskiya wannan ya fi ƙarfin dalili cewar ba saki ba ne kun gane maganar saboda hadisi na aisha radiyallahu ana da maka karanta da su cewar manzan sallam ya ba su zaɓi sai ta ce sai ya ce da ita amma ita ta je ta tambayo iyayenta sai ta ce ya lalla a wannan ai na ka kuma ba a lissafa cewar saki ba ne. قال مالك رحمه الله عز وجل في المخيرة دنگني دوا كينان ايه كتمي مخيرة wacce aka bai ma zaɓi ne al-mukhayyara wacce aka bai ma zaɓi al-mukhayyir wanda ya ba zaɓi a gani kaga babu al-mukhayyiratu kenan sai dai al-mukhayyir da al-mukhayyaratu imam malik ibn anas ya ce dangane da matar da mijinta ibata zaɓi ya ce ko ta zaɓe shi ko ta zaɓi kanta idan khayyara zawjuha fakhtarat nafsaha faqara talaqat ko taluqat salasan wa in qala zawjuha lam ukhayyirki illa wahida falaysa lahu dhalik wa dhalika asanu ma samituhu malumar ya kai ka fasaha kala maliku رحمه fil في dangane da matar da aka bai ma zaɓi khayyarha zawjuha idan mijinta ya bata zaɓi ya ce ko ta zaɓe shi ko ta zaɓi kanta na farko wannan zai cika ba zuwa tsawon yaushe tunda ita baiwa an ce kafin mijinta ya sa ita to ita wannan fa an bu kuma tamun an fada a baya da yawa suka ce khiyarul majalis ne a wurin da ake wannan maganar a iya wurin da ake idan suna falo ne sai ya fita ya shigo shi wannan zabin da aka bata ya wuce eh tunda an ce almajalis a wurin da suke maganar in kuma suna tsaka gida ne sai ya shiga daki ya fito shikenan wannan damar ta wuce eh in ba ta ce ta zaɓi kanta ba wannan damar ta wuce sai an sake ba da wata ko ta zaɓe shi ko ta zaɓe ta dai wannan damar ya wuce kun gane kun gane maganar sai wasu ka ce wani yana matsayin khiyarun majalis ne in ba kuma ta ba na yi magana na a lokacin da muke babu a tamlik wasu ka ce kuma a'a khiyar ne sai lokacin da ta ce ta sai dai magana ta ce ta zaɓa ko kuma lokacin da ya ce ya janye shi saboda ko da ya tafi kasuwa ne ya bugu mata waya ya ce ya janye to kaga shi kenan in kuma bai bugo mata waya ba ma'ana har ya tafi kasuwa dai ko ya tafi ofis to har yanzu dai abin yana nan amma da yawa dai sun ce khiyarul majalis ne iya wurin da ake to idan ana tsaye ne fa sai ya zauna suna magana tana tsaye na tsaye sai ya zauna yauwa ba a canza wuri ba ma an canza yanayi eh ba makama aka ce ba to yanzu dangane da mijin da ya baiwa mata hizabi na ɗazu sai ta zaɓi mijinta aka ce wannan ba saki ba ne eh aka ce ba saki ba ne shi kuma daga wasa ya mai da abin abin nan daga abin nan shi kuma shi kenan daga wasa mai da abin fada to yanzu da ta ce da ya ba ta zaɓi faktarat nafsaha sai ta ce to alhamdulillah ta zaɓi kanta daman ta ƙulla kayanta sai kaga ta fara fito da gana masu ta fara fito da akwatina eh to wai yanzu wannan faktarar nafsa haɗin a nawa yake faƙar ƙwalukat salasan yace ya ce ta saki sauki uku wa in ƙala zaujuha lam ukhayyirki illa wahida ko da mijinta ya ce wallahi ban baki zaɓi fahimta saki ɗaya ko kuma ke saki ɗaya fa kawai na baki zaɓi fa lahu zalik ba shi da wannan damar ya kai idan tafi wancan mun yi magana shi albatta ne mun yi magana shi a farkon babi kar ku hada mana ramadan da sha'aban in kika zauna ya sake ki <laughs> a yanzu ya dora mata tsayuwa kenan astaghfirullah alazim <laughs> eh wannan yayi eh <laughs> tana zaune sai ta ce in sai ta ce in yi sai ya ce in tumi ya sake ta ya za ki sallah hmm? wa wani sarki ne ya kori wani mutum ya ce ya ban mashi ƙasarsa sai zai tambayi abu hannifa ya ce ya zai ya jika ka shiga masallaci <laughs> eh eh ya ban mashi ƙasarsa ko ba ga suke cewa ba ka ban min ƙasata sai ce jika ka shiga masallaci ko ba mai kasa shi ba ko nan ma kuma nashi ne ba nashi ba ne ka tafi kyau kenan Allah na shi abu hanifa kenan wala <laughs> eh <laughs> eh giya ba eh a sai dan ba je kotu ba duk jahilai ne duk jahilai ne wani barista yake cewa asarin allura polio a yadda take a constitution din Najeriya babu wani wanda ya ce a dokar Najeriya in ka ce ba za ka yi ba babu wanda ya ce a kai ka kotu babu wanda ya ce a maka wani abu asalin dokar da Toyota kun gane ku Allah ya sauke wa zalika ahsanu ma ituhu wannan shine mafi kyawun abin da ji bayanansa cewar me saki uku ne ya nuna akwai wasu maganganu kenan abu hanifa ya ce in ɗaya ne ɗaya ne in ɗaya iniya e ɗaya ne in bi iniya e bi ne in uku ne uku ne to idan ya zama na a cikinsu su biyun babu wanda yake da wani dalili sarihi ƙwar'ani ko hadithi ya zama na kowanne ijtihadi ne kuma kowanne ya cancanci ya iji cikin cikinsu. ba wai ya cancanta ba mu su mujtahidi ne kun gane wannan ko ni na fi ganin ta a wurin hanafiya din nan fa <laughs> eh <laughs> a to kuma yau za ku bi malikiya a <laughs> ashe ba ni kadai bane kenan alaihi salam amma ka ji ni da sharadin nan fa na'am <laughs> Ah, ai wancan na saki da na faɗa maka akwai dalilai da suka gabata akwai dalilai da aka yi istin batu a ƙarƙashinsu. <laughs> wato nam eh shi ma ahmad mai ce wallahi malikiya na ita tafi daidai wannan yana ga cikin ƙawa'id na malikiya saddu zari'a saddu zari'a kun gano wannan da ke ko idan ya zamana a nan kwakwan ku daidai masallacin nan doka ce na mutum ya ƙetare wannan titi na bidda road din nan kun gano maganar sai malikiya su ce zuwa masallacin wannan asibitin nan makaruhi ne su tsananta sosai da sosai ya yi gobe ba ya yi wallahi mutane ne in gaba su sai ka ji su can akan titi sun tsallake haka ne ko baka bane shi ne in ka dubi masayin na malikiya kawai mutum bai san kawai ɗinsa ba ne yake musu hawan kawara duk wani wanda yake cewa ba malikiya ba ka tambaye shi a kan mai malikiya suka gina mazhabinsu tambaya ɗaya za ka yi mai bai sani ba قال مالك رحمه الله عز وجل وإن خيرها فقالت قد قبلت واحدة وقال lam urid hadha wa inna ma khayyartuki fi salasi jami'an kaji namiji annaha in lam taqbal illa wahidatan aqamat indahu ala nikahiha wa lam yakun dhalika firaqan insha Allah ta'ala eh a ah. qala malik ba wai an sako bane qala malik rahimahullah azza wa jalla wa in khayyaraha idan mijin ya bata zabi faƙalat sai ta ce ƙada ƙabiltu wahidatan na karɓi ɗaya in jiwa in ji matar sai ta ce ta karɓi ɗaya cikin nawa cikin uku waƙal mijin ya ce a a lam ta haza wa inna ma khayyartuki fi salasi jami'an ni abin da na baki zaɓi ne ko ki zaɓe ni ko ki zaɓi suki uku duka ka ji namiji fa la ilaha illallah e wallahi na zai zai dinga kuka mana mutum ne ya ba matan shi zaɓi yana cikin fashi kuma shi matan nan tana kiyamun laili tana azumin litinin da alhamis e kuma tana da makaranta a gidan kaji fa subhanallah alazim namiji namiji sai ya ce sai ce lam da haza, wa inna ma khayyartuki fi salasi jami'an na baki zabi uku ne duka annaha illan lam taqbal illa wahida matar nan idan ta ce bata karbi kowanne ba sai ɗaya tallin tal aqamat indahu ala nikahiha za ta zauna akan auren ka lura na ɗazu shine ya ce bai yadda ba sai ɗaya yanzu kuma ita da aka ba zaɓi ne ta ce ta zaɓi ɗaya sai ma ne ya ce za ta zauna a tare da shi ولم يكن ذلك فراقا إن شاء الله تعالى sai in Allah da mana ganin wannan ba bai zama na an dindindin ba malik ya ce insha Allah amma mutum sai ga kai wato tarbiyya na magabatan na in mutum ya bi su wallahi zai tafi da addininsa cikin sauki babu tashin hankali babu tashin tashina kun gane wannan da kyau ko in kun bambancin wannan da at-tamlik at-tamlik sakin ne ɗungurungun ɗin shi uku ya bata ya ce saki uku ga su a hannunki na mallaka maki su kaga yanzu babu saki ko ɗaya kenan a hannunsa in ta ce in ya ce na sake ki sai ta ce ai babu saki a hannunka kwarai kuwa kun gane maganar bayan aka haka ya yi ƙoƙari ya ƙoƙari ya ga ta yi sakin bai sai ce to shi ya sake ta sai ta ce a'a babu saki a hannunka domin saki uku ne kuma gaba ɗaya ka su ko a gaban alkali ne dole a saurare ta dole lauya mai kare ta yin wannan maganar ya ce ala gafa ta mana ai babu saki a hannunsa domin sakin kwaya uku ne kuma ya ce ya bata su duka yanzu ita ake jira ce sakin kun gane to amma saki uku ne sai ce ya bata biyu yanzu nawa ne a hannunsa ɗaya sai ce ya sake ta saki biyu bai ba <laughs> kun gane maganar ko to haka dai al'amuran suke wasu al'amuran kotu tana da tasiri sosai da sosai tana da abin nan aka sami alkalin da ikaratu karatu ya san abubuwa sosai da abubuwa su sosai da sosai ya tsaye roƙi Allah ta'ala ya cire mishi san duniya da wasu abubuwa za a samu cigaba sosai da sosai an gani to amma kuma kar ku ta fa na saki uku ne ai saki uku ne aka bai kuma yace ya sake ta saki tara aka ce za a cire uku abin mai nawa shida wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am na'am wannan babin yayi kama da babin janna tabli eh bayan ya mallaka mata sakin gaba daya hadisa sai ta sake gaba daya sake uku to shi ai an ce yana da zaɓi za iya cewa ya zaɓi eh nam ya hada da rantsuwa ya hada da rantsuwa eh amma shi wannan kuma sai aka ce ai wannan ai ba saki ya bata ba zaɓi ne ko ki zaɓe shi ko ta zaɓa kanta a gani ba sakin ba ai gaga a can yana dama ya bata saki uku duka yana dama ya bata saki biyu ya ce ga sana hannunki ya tafi yana ba ta ya danka mata saki daya ta ga dama ta rubuta ta saki kanta saki daya kun gane wannan ko wannan kuma kaga ba mallaka saki bane zabi ne ko ta zabe shi ko ta zabi kanta kun gane wannan da ke ko yawa wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala ya sauke subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astagfiruka waatuubu ilayk